Daga dukkan alamu, ƙarancin man fetur da hauhawar farashin man da ake fuskanta a faɗin ƙasar zai sauƙi nan da 'yan kwanaki bayan wata yarjejeniya da ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa wato IPMAN ta cimma da kamfanin man fetur na ƙasa. Mataimakin shugaban ƙungiyar IPMAN Abubakar Mai Gandi ɗakin gari shine ya tabbatarwa muryar Amurka da haka a wata hira ta musamman da aka yi da shi. ko shakka babu mun zauna da hukumar nnpc kuma sun yi alkawarin cewa za su ba mu mai direct ba tare da mun je mun siyo ga wasu 'yan kasuwa ba ko da shike dai ko da yaushe hake suke ga muna za mu zo mu zauna da su ai alkawari idan muka tashi kuma sai ka ga ba su cika wannan alkawari ba to ko shakka babu idan suka ba mu shi direct tunda mu ne ainihin ke da dukkan kashi tamanin na ainihin wuraren da ake sai da mai to talakawa za su samu sauki domin za mu je su ba mu shi akan farashi da gwamnati a bamu mu ko mu zo mu sai da shi akan farashin da gwamnati a saida idan suka yi haka ko shakka babu sun taimaka ma gwamnatin Muhammadu Buhari Buhari. Shin wannan mataki yana da nasaba da kwamitin mutum goma sha hudu da shugaban Muhammadu Buhari yake jagoranta ne? Tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, ya yi tsokaci. Me ba a sani ba, akwai wani abu sabo ne wanda ba a sani ba. A baya lokacin da man yake daidaita, ya aka yi daidaita. Yanzu ne da aka shiga wahala za a ce a kafa wani kwamiti, ba san hanyar da za a warware abun ba. Kawai dai ina ganin alalaka taki gona. Amma dai gaskiya ne abun ya bani mamaki ma. A ce a wannan lokacin, wai karkashin shugabancin Muhammadu buhari shugaban kasar tarayyar najeriya me kwamiti za ta yi gaskiya ni ban ban yaba da wannan ba amma ga shugaban kungiyar fafutukan kwatowa talaka yanci abubakar abdulsalam ya ce ko a wannan kokari da kamfanin nnpc ya yi dole ne shugaban kasa ya sa ido tunda za a ba kungiyar man fetur kai tsaye da aka kawo tirelan mai yanzu gidan mai guda uku za a sauke rabin tirela ne ko kuma a sauke tirela daya tirela biyu a dabacin din shi a je a saka su ta kan jiragen kwale-kwale a durruka a fita da shi kamaru a fita da shi kotono wa'ansu kuma a sayar mai 'yan kasuwan black market waɗanda 'yan kasuwan black market nan muna ganin su da jami'an tsaro 'yan sanda civil defense a gidajen mai ana ba su kuɗi wanda zai je ajiye motarsa a gidan mai ya kwana yana layi wani da ya zo akwai eh, layi na musamman wanda jami'an tsaro ne suka shirya shi a ba su dubu ɗaya sai a wuce da mota a je a yi sai mai fita wanda ya kwana da motar shi yana nan yana kallon su bai samu mai ba to saboda haka abin yanzu nake kira daga shugaban kasa mataki da zai ɗauka ba wani abu ne illa ya ɗauki eh, gagarumin mataki akan shugabannin jami'an tsaron nan ya ɗauki gagarumin mataki akan waɗannan mutane da suke ainihin masa zagon kasa gwamnati mu ko muna nan muna sa idanuwa game da abubuwa da ke faruwa a duk abun da ya faru zamu iya kai masa sako ta hanyar kafafen yada labari kamar irin ku abin jira a gani shine yadda wannan yarjejeniya tsakanin kamfanin NNPC da kungiyar dillalan man fetur zai dore har zuwa watan Yuni da gwamnati ta ce za ta cire hannunta a tallafin man fetur a kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya